bayan bayyana daga zaɓuɓɓukan da shugaban hukumar zaɓe mai zaman kansa na kasa ya yi wato Profesor Atayiru Jega al'umma da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da bayyana su game da wannan sabuwar mataki da hukumar ta ɗauka a jihohin Borno da Yobe da irin wannan rigingimun Boko Haram yi wa katutu na na gaba-gaba wajen bayyana ra'ayoyinsu game da irin wannan mataki da hukumar ta ɗauka na ɗage zaɓen sakamakon batutuwan tsaro da ta ce tana fama da shi da kuma suke alƙawarin ci gaba da zaɓuɓɓukan nan da makonni shida masu zuwa. Gama dai abin da wasu 'yan jihar Borno ke cewa. sunana malam ishaq alhaji mai kunduli dan gudun hijira ne daga ba malakal gamman abin da nake so in janyo hankulan jama'a mu musamman ma abin da ya faru na jiya wanda aka bada sanarwa cewa za an daga zaben zuwa sati shida mutane dama kowa ya dauka tudun matsiran mu shine aiwatar da zaben to kuma tsammanin da muka sa nan ya tafi gaba to da gaban da yanzu da za duka kadara a wajen Allah ne saukin daga wajen Allah ne saboda haka ina so kowa ya kwantar da zuciyar shi sunana muhammad usman mazaunin maiduguri daga zaben da gaskiya abu ne wanda komai mutum yake daga wajen allah allah ya sa shi da mafi alheri duk abin da ka gani in allah bai bada lokacin da za a yi ba ya kamata mutanen najeriya mu yakuri ubangijin allah ya kawo lokacin kuma allah ya zama na mafi alheri su manyan kasan nan suna maganan cewa rashin security shi zai kawo rashin zabuka a borno adamawa da yobe abinda yau kusan shekara shida ko shekara hudu ana fama da ita a sati shida ba za a iya gama wani abu saboda haka suna wani manufansu kuma su gawa 'yan Najeriya. Ita ma makwabciyar jihar Borno wato jihar Yobe wasu daga cikin al'ummar sun tafi albarkacin bakin su ta waita raho ga ma abin da suke cewa. abu ne wanda aka yi ana shi ne wannan bakin ce da yanzu wannan zai faru to wannan abu ne wanda mu dukkan mu da mu ji daɗin wannan lamarin ko mun yi Allah da wannan da aka yi faru magana matakan ba a kawo ƙarshen ba yanzu a sai a cikin sati jiya za a kawo ƙarshen wannan abu wannan abu ne wanda hankali ma ba zai ɗauko wannan abu. Sona na sada bakuru sabon fegi daga damatar jihar Yobe a Najeriya. To to abin da nake ji dai shine wannan ya nuna cewa abun kunya ne jam'iyyar mai mulki a Najeriya a ce an sa ranar zaɓe kuma su ba da goyon bayan cewa a daga. Kuma don haka nake kira ga al'ummar Najeriya da a yi haƙuri sannu san ba ta hana zuwa ko mun nisan jifa ƙasa zai dawo. Dalilin dama ita gwamnatin tarayya ita take da tsaro a hannunta kuma ina fatan cewa lokacin da aka zauna aka sa date na yin wannan zaɓe sha hudu ga watan fabrairu dama jami'an tsaro aka zauna aka me yasa a wannan lokacin ba za su fito da wannan rahoton cewa ba za su iya ba da kariya da hukumar zaɓe a Najeriya ta gudanar da zaɓe ba sai da aka zo da wannan yana mana cewa ba ma Najeriya na ɗiba fartanya ne a daɗe wasu 'yan najeriya kenan da suka fito daga jihohin borno da yobe ke bayyana ra'ayinsu game da tsage zaɓuɓɓukan da aka yi na ƙasar nan da zuwa makonni shida masu zuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya